Zakari Umaru shine gwamnan jihar Maradi ya yi ƙarin haske kamar haka. yanzu wannan taimako an rarraba musu. Eh, mu muna da tsari tunda zama ne wanda ba a san ba lokacin da zai kare kenan ba duka abin da muka samu ba za mu ɗauke mu rage. A'a ana tsari wata wata ne an kidanya su an san ko su nawa ne da su da iyalansu ko ba su kaɗai ba 'yan gudun an san abin da ya kamata a raba musu kowane wata amma in matan dubu nawa ne yanzu in ki dauke ki san halin mutane in kika rabe gaba ɗaya ai sai da kowa zai yi gobe ya tara maka hannu ba abinci ba kawai har da riyoji da abubuwa da dama ana na ana yi musu da magunguna ana kawo musu shekaran jiya ma mun samu ƙarin taimako daga wata ƙungiyar nan da ake ce ma nema ta Najeriya sai dai ba nan gizo ke sakar ba babbar damuwar hukumomin da masu 'yan gudun hijirar su koma garuruwan su na ainihi. Abin da suka yi damuwa da shi, kamar tsaro cikin garuruwan su su koma gida. Magabata na Najeriya kamar jihohin da abin ya shawa, ko shi ya kusa na rubuta musu wasiƙa na su zo mu zanna tare da su mu diba matakan da ya kamata a ɗauka na maido tsaro cikin yankunan nan waɗanda eh, 'yan ta'adda suka mamaye a maido tsaro saboda jama'ar nan su koma cikin su samu ba kuma muna da tsari kamar wani plan bai haka na kanke su da kan iyaka mu kai su nesa ga iyaka mu huda su daga cikin hatsari wanda zaman 'yan gudun hijira ke kama musu. Su ma 'yan gudun hijirar da suka samu wannan taimako sun nuna godiyarsu ga dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka. Sunana na wani Muhammad Sangera mun ji daɗi sosai duk wanda ya fito daga Najeriya lalle kowa sai a mun samu taimako shi su da zahirin yadda ya kamata gaskiya Allah mun samu karbuwa da jama'a kuwan gero da ainihin wake da mai da abun ruwa da abun shehida ita ma wannan kungiya ta ɗan ta kan gaskiya alhamdulillah ya kama mun gode mata Da lallai in dai Allah ya sa an ka samu harka nan ta tsaro gaskiya to muna fatan kowa kuma ga muhallin shi Usman daga garje dan wata muna gode Allah ka kara mai imani da yanayin shi na budin da Allah ya mishi Allah ya ka mishi eh na ana kula da mu har da iyalin hankali kwanciyar Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.